Fatal Gulan. Idan ba a manta ba darasinmu na bakwai da ya gabata, mun dakata ne a lokacin da muke bayani akan idan dai har ya zamana littattafan da suka gabaci annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi bayani akan annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan bayani na ƙarara ta yadda har mutanen da suke da wannan littafin sun san sifofi na annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suka san sifofin 'ya'yansu ko kuma sama da haka kamar yadda abdullahi ibn salam allah ya ƙara yarda da shi ya amsa mu sayyidina umar to menene dalilin da ya sa suka daina wato da yawan daga cikin ahal kitab ba su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba mun ce insha allahu a wannan darasi za mu kawo waɗannan dalilai da kuma abubuwan da suka bayyana a tarihi suke tabbatar da wannan dalilai da ma'ayoyi da suka nuna haka dalili na farko da ya hana su wannan imanin bai rasa nasaba da kishi da kuma hasada babu shakka sun san annabi sallallahu alaihi wasallama da kyau kuma imani da shi ba su yi ba saboda mene sanin abu daban imani da shi da kuma wani abu ne daban sun san shi amma ba su yi imani da shi ba saboda zafin kishi da ya tasiri a zuciyarsu da hasada su ne suka zamo sun hana su shiga cikin addinin da ya zo da shi allah maɗaukakin sarki yana mana bayani a cikin suratul baƙar yana cewa walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'anatullahi alal kafirin Allah yana faɗi lokacin da littafi ya zo littafi ya zo ma'ahal kitabi littafin yana gasgata abin da ya zo a cikin littattafan da suke tattare da su kuma kafin wannan ma lokacin a duk lokacin da za su yi aiki ko za su yi yaƙi a akan wani abu za su fuskanci wani abu mai muhimmanci sukan ce Allah ka yi mana saboda albarkan wannan annabi mai sufofi kaza sun san shi da kyau walamma wa kanu min qabli yastaftihuna ala alladhina kafaru suna neman fatahi saboda albarkacin shi Allah ya daura su akan kafirai amma lokacin da ya zo ya bayyana musu suka ga ga annabin ya zo sai suka kafirce masa sai Allah ya ce lallai la'anta na ubangiji ya tabbata akan kafirai Allah maɗaukakin sarki a nan yana bayyana babban dalili ne na rashin imanin bani Isra'ila da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka kadiyan ba wai na rashin sani ne ko kuma wani abu ba kadiyan ko duk gaba ɗaya ta haɗu ne akan cewa saboda bai zamo ba yahudi ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a cikin wato waɗanda ba yahudawa ba sai suka kusa nesance shi amma da ba yahude ne da kuwa abin da za su yi za su karɓe shi ne saboda danginsu ne dalili akan ko haka ko shine sayyidina abdullahi ibn salam kafin ya musulunta ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulallahi ka san cewa yau ni na san yahudawa mutanenmu mutane ne butulu masu ɓoye gaskiya idan har suka san cewa na musulunta kafin ka tambaye su akan wane ne ni za su bayyana maka cewa ai mutum ne mai munan hali amma idan suka tambaye su ka kira su ka tambaye su wato wane ne ni ba su san na musulunta ba za su bayyana maka ne na amma idan ka ce musu na riga na musulunta to za su duk wata kalma ta kaskanci za su danganta da ni sai annabi sallallahu alaihi wa sallama da suka zo yake ce wai akwai wani abdullahi ibn salam a cikin ku yaya matsayinsa yake suka ce a'a ai wannan mutumin babu wani a cikinmu wanda ya fi shi sanin addininmu malami ne sosai kuma ma mahaifinsa a zamanin shi babu wani a cikinmu wanda ya ga ya san ilimin addini kamar shi ma'ana malami ne da ya gaji malinta kuma zaɓaɓɓe ne ba wai ilimin ne kawai ba yana da kyawawan ɗabi'u domin a cikin al'umma babu kamar shi kamar dai baban shi yadda yake da kyawawan ɗabi'u sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce to ya kuke gani idan na ce muku shi ɗin da ilimin nasa da kasancewan shi zaɓaɓɓe kuma ya zo ya musulunta sai suka ce a Allah ya kiyashe shi ai ba zai yi haka ba sai ko abdullahi ibn salam ya fito daga inda ya buya ya fito yana cewa ashhadu allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah nan take suka juya kalman da shaidan da suka yi suna cewa ai mafi sharrin mu ne baban zama ya fi kowa sharri a ciki suka yi ta faɗin munanan magana a kansa to kaga irin wannan butulci wanda anan majalisi ɗaya fa ne abin ya faru a nan suka yabe shi amma suna jin shi ya shiga cikin addinin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi nan take suka canza suka janye wannan yabo suka ko yabo ya koma zagi to ka ga wannan wani dalilin ne wannan yana nuna cewa lallai ɗabi'an yahudawa haka yake sun san gaskiya ba wai ba sani ba ne sun san annabi sallallahu alaihi wasallama ba wai ba sani ba ne girman kai shine ya hana su yin imani salman al-farisi sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma wani babban dalili ne a nan don ya kasance ba majushe ne a farkon al'amarin nasa amma dai zuciyarsa a kowane lokaci tana cikin ƙuna yana neman ya samu sabon addini na gaskiya ya shiga addinin kiristanci ya zauna tare da su a coci ya halarci malaman su fada-fada da masu bauta iri-iri yana zuwa idan ya je wurin wannan ya ga zai rasu ko zai lokacin ajali ya zo ya ce mishi ina za ka miƙa ni saboda ni neman gaskiya nake ya sanar da shi zuwa ga wanda ya sani ya fi kusa da gaskiya ya je ya zauna tare da shi na wani lokaci haka dai daga nan zuwa nan yana ta tashi har zuwa lokacin da aka miƙa shi hannun wani malami ba kirista ya tambaye shi da ya ga cewa lokacin alaman wafati ya zo masa yake ce mishi ina za ka miƙa ni wurin wanda yake kasan zai iya miƙa ni zuwa ga addinin gaskiya sai ce kai ɗana ka sani wallahi ni dai ban san akwai wani wanda wato yake kan gaskiyan da kake biɗa a yanzu a wannan zamanin ba amma dai abin da na sani zamanin bayyanan wani annabi ya kusanto ko ma ya zo kila ma a aiko shi za a aiko shi da addinin annabi ibrahim zai kuma bayyana ne a ƙasar larabawa zai yi hijira zuwa wani gari sunan garin harrataini wannan garin a cikinsa akwai da binnai da yawa idan ka je da kaga garin za ka gane yana cin kyauta idan an bashi amma baya cin sadaka a kuma bayansa wato kafadansa akwai alama na annabci idan har ka iya isa zuwa ga wannan gari to ka yi inda akwai daman da za ka iya zuwa wannan garin to ka je dan ga alamuna na gaya maka mutumin nan ya rasu don haka aka binne shi ya ce sannan na ci gaba da zama a cikin wa'annan mutane sai ga 'yan kasuwa daga kasashen larabawa sun zo mu misali 'yan kasuwan garin nan na wato bani kalb da suka zo sai suka ɗauke ni na ce musu da ba za ku ɗauke ni in tafi da in shiga cikin tawagan ku mu tafi ni ma in je can garin ba saboda tawaga ana tafiya ne tawaga tawaga eh, na karafka na 'yan kasuwa sai ka bi su ka biya su wani kuɗi ya ce na ba su wani kuɗi da wani abubuwan da nake da shi a kan su ɗauke ni su isar da ni zuwa nan garin amma a hanya sai suka ha'ince ni suka sayar da ni a matsayin bawa da aka sanar da ni a matsayin bawa kuwa an sayar da ni ne a hannun wani bayahude don haka a wannan lokacin sai ya sa ni ina yin mai bauta na abin da ya shafi wato harkar noma daga nan dai shi ma ya sayar da ni zuwa wani wurin wani dan amminsa shi kuma ya ɗauke ni zuwa garin madina da na je garin madina to na ga cewa lalle wannan garin ne da aka sifanta cewa garin dabinai inda zai yi hijira na ji daɗin kasancewa a nan garin na haka na ci gaba da zama a ƙarƙashin wannan ubangida nawa wato ba yahude ina masa aiki a gona da makamantansu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin madina bayan ya yi hijira kenan yake cewa lokaci ina kan wani wato dabino ina aiki aikin gona sai na ji wani mutum ya zo yana gaya wa shugabana wato na yana zaune a ƙasan bishiya yana cewa yau wa'innan mutanen larabawa wannan abu shirme abinsu bani kila gayi can sun tattaru a wurin kuba suna jiran wai wani mutum wanda zai zo musu daga makka sun yana yana riya cewa shi annabi ne salman al-faris ya ce da na ji wannan maganar sai wani juwa ya ɗebe ni har na zaci zan ma faɗo akan ubangidana daga sama haka dai na sauko daga bishiyar na zo na samu wannan ɗan amin nasa ina cewa me kake cewa sai ubangida na ya fusata ya mamare ni sosai iya ce kai me ya dame ka da wannan magana tafi ka ci gaba da aikinka ya ce a dama ba komai kawai ina so ne in dan kara tabbatar da abin da ya faɗi a lokacin akwai dan abin da na tattara nawa na hada sai na ɗauka kayan dabino sai na ci na tafi wurin kuba na je na gurin annabi sallallahu alaihi wasallama na ce mishi labari ya ishe ni an ce kai mutumin kirki ne ka zo a nan garin kai da abokanka kuma baƙi ne kuna da bukata shine na ɗauko wannan ina dama suna so yi sadaka da shine na kawo muku sadaka annabi sallallahu alaihi wasallama ya karba eh, ya kuma raba ma mutane amma bai ci ba sai na ce to wannan alama ɗaya kenan cikin alamun da aka bayyana mini ya ce sannan na sake zuwa na tara abin da na tara sai na ɗauko sai na zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam na ce da zu da na kawo maka a sadaka na gaba ka ci ba to ga wannan kyauta ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba ya ci ya kuma raba masa habbansa sai na ce alamu biyu kenan sannan na sake zuwa baki wato baki ulgarkadi na bi lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo raka wata janaza daga cikin janazozin sahabbansa ya ce sai na ga annabi ya saka wato wani mayafi wanda da su guda biyu da shi ya rufe jikinsa sallallahu alaihi wasallam a matsayin tufafi yana zaune cikin sahabbansa ina ta ƙoƙarin in bi dinka zazzagayawa in ga ina ne annabi sallallahu alaihi sallama yake zai wannan alama za ta bayyana a kafaɗansa alama annabta har dai ta bayyana nan ko na fashe da kuka na rungumi annabi sallallahu alaihi sallama na bayyana na juyo na gaya mishi labari na da abubuwan da ya same ni da yadda nake neman addinin gaskiya duka waɗannan alamun suka bayyana annabi sallallahu alaihi sallama ya je farin ciki da wannan labarin kuma ya ƙara bayyana wasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan alamu ne da ke nuna cewa lallai bani isra'ila sun san annabi sanin ma ba sanin shanu ba ko kuma mu ce sanin ma ya fi irin yadda suka san 'ya'yansu kamar yadda abdullahi ibn salam ya bayyana wa sayyidina umar to waɗannan bani isra'ila kenan to su ƙuraishawa fa su kuma ji suke yi akwai matsala na kabilanci ko kuma gida-gida da dangi-dangi wanda suke hidimtawa al'umma a matsayin jagorori akwai wato gasa da ke tsakanin gidajen da haka wannan gasar ita ce ta hana da yawan su din imani mugira bin shu'ba yana cewa farkon sani na da manzan allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ina tafiya ni da abu jahal a wani saƙo a garin makka sai muka gamu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abu Jahal ya abal hakam shin ka zo ka amsa kiran Allah da kiran manzansa ba ina fa kiran ka zuwa ga Allah ne sai Abu Jahal ya ce ai kai dinnan ka gama zagin allolinmu wa'inda iyayenmu suke bauta ma ne kai kuma a yanzu kana so mu zo mu gasgata cewa kai dinnan wai kai manzo ne ka zo kuma ka isar da sako mu fa to mun ji ka isar amma wallahi ba za mu taɓa bin ka ba sai manzan allah sallallahu alaihi sallama ya juya ya tafi ya ce sai abu ya fuskanto ne yake cewa yake kaga wallahi na san abin da yake faɗi gaskiya ne amma abin da zai hana ni in imani da shi ko kuma in bi shi shine bani kusayin fa sun fito sun ce su ne suke yin mahajjata hidima muka ce mun ji suka ce su ne suke shayar da mahajjata suke ba su ruwa na zamzam muka ce mun ji suka ce mu ne muke jagorancin abubuwan da suka shafi tarurruka da ake yi na al'umma mai girma suka ce mun ji kai tutan ma al'umma yana hannunmu ne idan sun ciyar mu ciyar duk abin da suka yi muna yi yake ce kaga mun yi kunnun doki duk abin da muka ce mun ji dinnan ma'ana mu ma muna yin irin shi to yanzu idan sun zo sun ce mana suna da annabi a cikinsu mu me za mu ce musu mu za mu ce musu mu ma muna da annabin bayan babu to don haka shi yasa ba za mu yi imani ba wannan amsan da abul hakam abu jahal kenan ya baiwa wato al-mughira ibn shu'ba a wani ruwayan kuma abu jahal cewa yake yi mun fai tsere ne tsakaninmu da banu abdulmanaf wurin samun girma da daraja don haka mun ciyar da mutane sun ciyar sun ɗauki nauyin mutane mu ma mun ɗauka mun yi kyauta su ma sun yi kyauta har idan sanda muka zo muka samu daidai tsakaninmu muka zama mun kunnin doki ma'ana ba su fi mu a kyauta ba ba su fi mu a ciyarwa ba ba su fi mu a hidimta mutane ba idan sun zo sun ce mana a cikinsu akwai annabi mu mu ce musu me a cikin ana musu wahayi daga sama mu mu ce musu me yake ce saboda haka walla ba za mu gasgata su ba har abada wannan shine babban dalili ka koga wannan dalili ne da zai kai zuwa ga halaka shugabannin ƙurayshawa sun haɗu su aika da utubat ibn rabi'a zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama domin yi masa magana ya hana su abubuwan da yake yi na kira zuwa ga allah utuba ya shirya a matsayinsa na fitaccen mai hikima a cikin ƙurayshawa yana kuma cikin mutane waɗanda aka san su da adabi da fasaha da balaga da azanci don haka ya tashi ya tafi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tafi ya so ya sanya maganganu irin na falsafa wanda yake ba su da wata fa'ida yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama farkon abin da ya ce ya muhammad kai ne ka fi koko abdullahi yana nufin mahaifinsa annabi ya shiru sai otu ya ce kai ne ka fi alheri koko abdulmuɗallab yana nufin kakan annabi sallallahu da kai da kakanka wanne ya fi ko da kai da babanka wanne ya fi alheri annabi ya shiru bai amsa mishi ba sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da jawabi cikin wauta yana cewa idan ma abin da kake turiya cewa ka zo ka fi waɗannan mutanen alheri to ka sani cewa waɗannan mutanen ko kuma sun fi ka alheri to ka sani cewa sun bauta ma allolin da muke bauta ma kuma idan ka gana ganin su ne suka kai kafi su alheri to ka yi magana muna so mu ji me kake so in kafi iyayenka ma'ana haka yake so ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to abu walid ka gama sai ya ce eh sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wani abu ba sama da ya karanta mishi farkon suratu fusilat zuwa ayoyi goma sha uku inda allah maɗaukakin sarki yake cewa hamim tanzilun minar rahmanir rahim kitabun fusilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun bashiran wa naziran fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي بيننا وبينك حجاب fa'amal innana عاملون har zuwa da ayoyi guda goma sha uku na farkon wannan sura inda yake bayyana cewa lallai wannan littafi ya sauka ne daga Allah mai yawan rahama mai kuma yawan jin kai littafi ne da ayoyinsa suka zo a bayyane ya zo da harshen larabci ga mutane domin su sani kuma yana gargadi yana albishir sai dai da yawan mutane sun kau da kai har ya zuwa dai karshen wannan aya lokacin da ya kawo aya ta sha uku kuwa fa in a'radu fa qul anzartukum sa'iqatan mislu sa'iqati adin wa thamud idan kuma kun da kai ba ku yi imani ba duk da wannan gwaggwaban ni'ima da ubangiji subhanahu wata'ala yake tara tare da wannan zako to ina muku gargadi na wani tsawa irin tsawan da ya fada wa mutanen adawa da samudu lokacin da annabi ya kai wannan aya take utuba ya kama kyarma ya rude kwaran gaske yana ce ma annabi ka yi shuru ka yi shuru don eh, na haɗa ka da ubangijin da ya aiko ka ka yi shuru utuba ya tashi ya koma zuwa wurin mutanensa tun kafin ya gaya musu suka ce ba fa da fuskan da ya tafi ya dawo ba ya gaya musu yake ce maganan gaskiya fa ku kyala wannan mutumin maganan da ya faɗi ya fi ƙarfin maganan ɗan adam babu shakka saƙo ne daga allah don haka dai a taƙaice za mu iya cewa wannan bayani da utba ya musu wani babban dalili ne da ke nuna cewa ya kamata su karɓa idan har sun zaɓo fitaccen cikinsu mai azanci ne hikima ya ji ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama ya taso ya dawo zuwa gare su a haka to ya kake tunani ga sauransu ma'ana babu shakka ba zai je sai da kanshi kawai ba akwai wasu dalilan bayan hassada da kuma abubuwan da suka shafi gasa da kishi domin akwai wasu abubuwa da dama waɗanda suke nuna irin yadda wato waɗannan mutane suke nesantar da wato nesantar gaskiya wannan dalilai ne na gaba ɗaya akwai dalilai da kowa yana da nashi akwai wani wanda yake dalilin da ya sanya shi hashin imani shine saboda yana tsoron kada wani abu ya guje masa ko kuma wani abu ya same shi ko kuma yana kwaɗayin samun wasu abubuwa wasu kuma girman kai da jiji da kai ne amma dukkan su sun haɗu a dalilan sun hana su rashin imani sun hana su yin imani alkur'ani ya bayani akan wannan yana faɗi yana cewa qad alamu innahu la yahzunka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun lallai mun san cewa abubuwan da suke faɗi suke danganta shi gare ka na tuhuma yana ɓata maka rai to ba kai suke ƙaryatawa ba su dai waɗannan azzaluman suna ƙaryata samuwar ayoyin allah maɗaukakin sarki ne suna ja da allah ne duk tuhuman da za su yi maka tuhuma ce ta ƙarya su sun san cewa ƙarya suke yi kai annabi ne da allah ya aiko ka zuwa ga talikai domin isar da saƙo na gaskiya saƙon allah subhanahu wa ta'ala bayan haka kuma mun san cewa ɗan adam ɗin wannan zamani da muke ciki abin tausayi ne domin abubuwa da dama sun canza lallai babu shakka yana buƙatan ya kusanci annabi sallallahu alaihi wasallam yana buƙatan ya san rayuwar annabi kamar yadda ya kamata yana buƙatan a yi magana a kan sufofi waɗanda suka shafi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sufofin da za su zamo masa wani babban dalili wanda zai jagorance shi zuwa ga ci gaba. da adam ɗin wannan zamanin idan mun iya isar masa da saƙon annabi da tarihin annabi da yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gabatar da rayuwansa to babu shakka mun gabatar masa da fitaccen abincin da yake bukata domin ya samu dacewa da tsira a cikin wannan rayuwar ta duniya a gobe kiyama kuma ya zamo cikin masu babban rabo wanda allah subhanahu wata'ala yake girmama darajansu. da haka magana akan annabi sallallahu alaihi wasallama babu abin da ya kai shi girma da daɗi magana ne mai matuƙar muhimmanci duk mutumin da zai yi magana akan annabi sallallahu alaihi wasallama ba fa ya yabi annabi ba ne a ya ƙawata maganan sa ne saboda ya sako annabi a ciki sallallahu alaihi wasallam kamar yadda fitaccen malamin nan badi'u zamanin nursi yake faɗi ne akan alƙur'ani da sanda zan yi magana akan alkur'ani ba wai na yabi alkur'ani ba ne a magana ta ce na ɗaukaka ta na ƙara mata daraja saboda na faɗi alkur'ani mai girma babu shakka manufanmu a wannan lokaci shine mu bayyana wa mu bayyana wa al'umma yanda annabi sallallahu alaihi wasallam mu cika zuciyansu da soyayyan annabi sallallahu alaihi wasallam idan haka ya samu to muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala idan kuma hakan bai samu ba babu shakka mun yi kokari kuma za mu ci gaba da yi za mu yi duk abin da za mu iya domin mu gabatar da wannan abin mu san cewa mu tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamo shine ke mallakan zukata baki daya a duk inda suke zukatanmu a kowane lokaci za mu buɗe za mu yi aiki domin ganin cewa hakan ya tabbata da ikon allah muna fatan ganin cewa wannan aiki da za mu yi zai taimaka ya fitar da jukunanmu daga gidan yarin da suke ciki ko kuma gidan ƙangin da suke ciki ya kai mu zuwa martaba na hasken zuciya da rohi abin da za mu iya imani da shi wanda zai samar mana da cikakkiyar rayuwa babu shakka idan mun kalli annabi ta wannan ɓangare to babu shakka za mu kai zuwa ga matsayi mai girma da daraja mun san cewa akwai malamai da dama waɗanda suka rayu suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama suna ganin shi irin su imamu suyudi da manyan malamai da yawa sun faɗi saboda irin soyayyen da suke wa annabi sallallahu alaihi wasallama mutuwa da ma'anan da muka sani na mutuwa ba ta da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana mutuwa na karewa da rashin tasiri da kawo ƙarshe ya zama na bai wani abin da zai tsina na tula annabi ba haka yake bai dan da yare zama na shahidai waɗanda matsayinsu bai kai matsayin annabawa ba allah ya ce kada a soma a kira su da matattu ina kuma ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam don haka waɗannan mutane sun kasance fitattun mutane a cikin al'umma waɗanda sun yi ma addini hidima kuma waliyai ne sun tabbatar mana da wannan cewa sun ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba ma so ɗaya ba a wurare da yawa to babu shakka yana buƙatar mu ma mu ci gaba da aiki tukuru domin samun wannan gagarumin ni'ima da kuma samun wannan bagarumin goma tagomashi wanda zai kai mu zuwa ga tudun natsira muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu himma mu iya isar da kyakkyawan tarihi na annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin tarihin da za a iya aiwatar da shi a aikace domin tabbatar da abin da ubangiji subhanahu ta'ala ya kira mu zuwa gare shi inda yake cewa laƙad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ba wai tarihi kawai dan da za mu kawo a ji sharkun na a ji daɗi an wuce gurin mutane su rinka ganin cewa a ai wannan annabi ne mu ba za mu iya yi ba a'a za mu kawo shi ne da shakali da kuma sifan yadda za a yi ƙoƙari a iya aiwatar da shi a wannan zamani da muke ciki kuma wannan abun shine dalili kuma babban manufa na gabatar da wannan littafin a wannan lokaci domin idan mun san annabi sallallahu alaihi wasallama dukkan wasu matsaloli namu sun gama karewa sun mun warke daga dukkan wata cuta duk wani abin da ya dame mu to babu shakka zai yi nisa idan dai har mun san annabi kuma muka aiki da shi muna roƙonka ya allah ubangiji ka ba mu dama ka buɗe zukatanmu mu fahimci annabi da kyau mu kuma yi aiki tukuru wurin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama a dukkan halayensa da dukkan mukaman da yake ciki nan za mu dakata insha Allahu sai a darasi na gaba za mu shiga cikin wato kashi na farko na cikin littafin namu domin a yanzu mun gama shimfiɗa ɗin kenan sai a darasi na gaba idan Allah ya kai mu inda za mu yi magana akan abubuwan da suka shafi annabawa da manzanni manufan aiko annabawa da manzanni sufofin annabawa da manzanni sannan kuma yaya matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama game da waɗannan sufofi insha Allah za mu saurare su a darussanmu na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu me ka sani akan manzo me zaka ce akan manzo waye ya zamsi rahama